This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Litinin 29 ga watan Janairun shekarar 2024. Mahmud lalu ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, takwas kenan da rabi agogon Ghana. Ba a hana ku hita ba, amma an ce ku bi hanyar ga hanyar da ake bi a hita. To ku bi hanyar ku hita ba dan ita sai da yawa ita ma da kanta bata aiki da dokokinta ba za a cewa ai mu ma ba mu aiki da shi. tsokacin da wasu masana a fannin shari'a ke yi kenan kan ficewar nijar mali da burkina faso daga kungiyar ecowas ko yawo muna kuma tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari zai gabatar shirin na yau ya leƙa babban asibitin garin Bilire ne na jihar gombe don duba halin da asibitin ke ciki to amma dai duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. Kasar Iran yau Litini ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane hudu 'yan kabilar Kurdawa tsiraru waɗanda ake tuhumar su da laifin leƙen asiri ma Isra'ila tana mai yin watsi da kiraye-kirayen a sake su daga ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam waɗanda suka ce an tafka rashin adalci wajen shari'ar sosai. an zartar da hukuncin kisa kan mutanen ne da asuba bayan da aka same su da laifin haɗa kai da isra'ila don yin zagon ƙasa a wani wurin da ma'aikatar tsaron ƙasar iran ke gudanar da harkokinta a lardin isfahan da ke yankin tsakiyar ƙasar a cewar kafar labaran bangaren shari'ar mai suna mizan iran ta zarge su da abin da ta kira kasancewa mambobin wata kungiya mai alaka da hukumar leƙen asiri ta masu tsoron ra'ayin aƙidar yahudu inda take nufin hukumar leƙen asirin isra'ila ta mossad ba ta ambaci asalin na kurdawa kamar yadda kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka yi ba amurka yau litini ta yi tayin ladar da za ta iya kaiwa har dala miliyan biyar ga duk wanda ya taimaka aka damƙe wani tsohon jami'in gwamnatin sudan wanda ake nema game da laifin yakin da aka tafka a yankin darfur wato wanda ya tsere daga kurkuku bayan da yaƙi ya barke bara kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa na neman ahmad harun wani tsohon babban hadimin ban wato hambararren shugaba mai kama karya umar albashir saboda rawar da ya taka wajen kafa masifafiyar kungiyar mayaka ta janjaweed wadda ta yi ta kai munanan hare-hare a yankin darfur a shekara ta 2000 zuwa sama harun ya sanar a watan afrilu cewa da shi da wasu tsaffin jami'an gwamnati sun tsere daga gidan yarin kobe da ke birnin hartum 'yan kwanaki bayan barkewar yaƙi tsakanin sojojin sudan da rundunar sa-kai ta musamman australia yau litini ta zama ƙasa ta baya-bayan nan wadda ta dakatar da bayar da gudunmawa ga cibiyar tallafawa falasɗinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa kwana guda bayan da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga ƙasashe da su ci gaba da bayar da tallafin kuɗi don a taimaka ma mutanen da aka raba da muhallansu a gaza waɗanda ke matukar buƙatar taimako ma'aikatar harkokin wajen australia ta fitar da wani bayani inda take kiran cibiyar ta unrwa da kuma ita kanta majalisar ɗinkin duniyar da su ƙaddamar da bincike kan zarge-zargen cewa wasu gwamman ma'aikatan jinƙai falasinawa sun taka rawa a harin da hamas ta kai ma isra'ila a watan oktoba kasashe akalla goma waɗanda ke bayar da wajen kashi 60 cikin ɗari na tallafin unrwa ɗin sun dakatar da bayar da tallafi kasashen sun hada da amurka da australia da burtaniya da canada da finland da jamus da italiya da japan da netherlands da kuma switzerland jiya lahadi kasar norway ta ce a yayin da ita ma ta na wato tana cikin matukar damuwa game da wannan zargin za ta ci gaba da bayar da tallafinta ga cibiyar to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ukraine yau litini ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakaɓo jirage marasa matuƙa guda takwas waɗanda ƙasar rasha ta cillo a hare-haren da ta kai da daddare rundunar sojin ukraine ta ce an lalata jirage marasa matuƙa a yankuna daban-daban na ƙasar ciki har da mykolaiv da dipropetrovska da bemsirki da rifne baya ga jirage marasa matukan hare-haren da rasha ta kai sun hada da makami mai linzami samfurin s-300 shugaban kunyi wato ukraine volodymyr zelensky jiya lahadi ya ce an kara wato karin tijiya wajen tsaron ƙasa da samun karin makamai da kuma motocin yaƙi na da matukar muhimmanci a yanzu kalaman nasa sun biyo bayan na sakatare janar na wato na neto john stoltenberg wanda ya yi gargadin cewa muddin ukraine ba ta ci gaba da samun irin taimakon da take bukata don kare kanta daga rasha ba to amurka da turai da sauran sassan duniya za su kasance cikin hadari matuka. Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ta inda hukumomin mulkin sojan mali nijar da kuma burkina faso suka ba da sanarwar ficewar kasashensu daga yawo ko ecowas sakamakon zargin kungiyar da kaucewa manufofin da aka kafa ta masana na cewa har yanzu akwai sauran sararin warware wannan nambarwa da ta biyo bayan juyin mulkin da aka fuskanta a kasashen uku dukansu da ke yankin yammacin afirka a tattauna wasu da wakilin sashen hausa na murya amurka suleiman barma wani lauya da ke aiki a cibiyar nazari da bincike kan dokokin kasa da kasa barista bashir amadu mazaunin birnin montpellier da ke kasa faransa ya bayyana cewa dokokin ecowas sun ginda wasu sharuɗa da ya kamata ƙasa ta bi kafin ta fice daga ƙungiyar. ta niger da eh, mali da burkina faso sun ce sun hita cikin hukuma ecowas gaba daya avec effet imediya kenan sun hita gaba daya amma hukuma eh, ecowas ta tsaida doka ta kwatanta yadda ake hita cikin hukuma to yanzu kenan abin da suka gayi nan sun gayi ne don su ba mutane labari da za su hita yanzu abin da kamata a yi tun da hukumar ecowas ta ba kowace ƙasa incin ta hita in tana so amma ba haka ake hita ba hita yadda ake yi sai an rubuta an aika can aikowa sannan cikin shekara guda su yi procedure na hita ciki kuma wannan shekara da aka ba bada kahin a hita gaba daya ai dan a samu ne wata ranko cikin harkokin a samu a sasanta dan shine aka ba da eh, lokaci mai nisa kwarai a ba da shekara guda cikin shekara guda ai ana iya tattaunawa kuma a samu Eh, haɗin kai sannan in an samu haɗin kai ko an nuna da za a yi za a ana iya dawowa bisan sa kenan eh, communication da suka yi don su kwatanta ma mutane ne su gaya mutane da suna da niyyar hita amma ba su hita ba tukun sai sun rubuta takarda sun aika a ecowas to amma metro wasu na ganin ita kanta kungiyar ta sai da yawo ba ta mutunta dokokin da suka kafa ta alal misali idan aka ɗauki misalin nijar. Um, ana ganin kamar kai tsaye ta ɗauki ta ƙaƙabawa kasar takunkumi alhali uh, ana kwatanta cewa abu ne da babu inda dokokin kungiyar suka tanadi yin haka. Ai wannan ba gaskiya ne ba. yawo tana da inci in an yi juyin mulki cikin ƙasa akwai protocol kin ke ba ta inci ta ɗauki wasu um, decision mai sa a ƙasa a a takunkumi amma abun da aka yi cikin harka zuwa mulkin na niger sai da ta yi kuskure ta yi kuskure tun da babu inda dokar sai da yawo take ba da inji a ta yi a sojoji a zo a yaƙi a cikin ƙasa wannan babu ita to ga kuskuren da aka yi amma ba dan an yi kuskure wajen yawo ba za a cewa ai mu ma ba mu bin dokoki yau in ba abin dokoki ai abu bai ba mana ba a hana ku hita ba amma an ce ku bi hanyar ga hanyar da ake bi a hita to ku bi hanyar ku hita ba dan ita sai da yawa ita ma da kanta bata aiki da dokokinta ba za a cewa ai mu ma ba mu aiki da shi akwai kasashe da ke cikin sai da yawa ka wasu togo da ba su yarda da amur da ake cikin sai da yawa ba kenan dole ne a bi hanya a hita in an samu sa'a ko a gyara barista bashir ahmadu kenan lauya da ke aiki a cibiyar nazari da bincike kan dokokin kasa da kasa a birnin montpellier na ƙasar faransa to masana a fannin diplomasiya na ci gaba da yin tsokaci kan ficewar ƙasashen na niger mali da burkina faso yayin da ƙungiyar ta ecowas ke cewa har yanzu ba a sanar da ita a hukumance ba daga abuja ga rahoton da rukayya basha ta aiko mana Nijar Mali da Burkina Faso sun bayyana cewa kungiyar ta ECOWAS ta sauka daga turbar da aka kafa ta shekaru 49 da suka gabata. Kasashen Nijar Mali da Burkina Faso dai na karkashin jagorancin shugabannin sojojin da suka yi juyin mulki. Shin ko akwai wani alfano a ficewar da kasashen suka yi daga mambobin kungiyar ta ECOWAS? A hirarsa da muryar Amurka, ambasada Dahiru Suleiman tsohon jagoran samar da zaman lafiya a ƙasar kasar sudan ya ce wannan ficewa da kasashen niger mali da burkina faso suka yi daga mambobin kungiyar ecowas kuma baya zai haifar ga tattalin arzikinsu da kuma tsaron iyakokin kasashen ni a gani na ba su yi dogon tunani ba in ma suna fushi cewa an samu su kumi saboda sun yi juyin mulki na soja wanda kuma ba amince da shi a wannan zamani da muke ciki ba amma su ce wai sun fice daga ecowas daga ƙarshe dai illa ne zai kawo musu don waɗannan ƙasashen su suka fi talauci a cikin wannan ƙungiya na ƙasashe sha biyar da yanzu suka zama Eh, sha biyu. Ambasada Dahiru Suleiman ya kara da cewa dangantakar da ke tsakanin kasashen da suka fice daga kungiyar ta ECOWAS da kuma sauran mambobin kungiyar za ta yi tsamari wanda shige da fice da kuma hulɗar kasuwanci tsakanin kasashen zai fuskanci tasgaro. Tun da sun fita daga wa'annan kasashen ba su da hurubi da za su shiga cikin sauran kasashen nan sha biyu ba tare da su nemi visa wato izini na shiga kasan ba shi ne kayya da ake yi tsakanin su da sauran kasashe da suka rage goma sha biyu wannan ya nuna zai ragu sosai. Sai dai a wata sanarwa da kungiyar ECOWAS ta fitar ta bayyana cewa wannan ficewa da wasu mambobinta suka yi ba ta da masaniya kuma ba ta samu wata takarda a hukumance daga gare su ba. Rukayya Basha muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida Rukayya yanzu sai shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Babban damuwan ma shine irin su window haka. Kaga ana yuzin labule ne ake sawa saboda sauro da kuma sanyi. Ga yanayin asibitin yadda yake ba, ba gadaje ga kuma yadda yanayin wurin ya lalace. ba gyara akwai damuwa da mazan da matan da yaran da wanda ma aka musu operation duka ana da wuri daya a ce maka the world general hospital muna da likita guda daya mun tashi haikan mun nemi waɗanda har wasu kan zo su mana ta gyaran asibiti gwamnati sai ta ƙorafi kan taɓarɓarewar ayyukan kiwon lafiya a babban asibitin billiri da ke jihar gombe a arewa maso gabashin najeriya shine batunmu na yau a dakace mu Afirka mutum ne yantacce, hanshaƙi kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce, da basira ilmi tatacce, da fari da baki miji ko na Madalla. Masu ware kuduri na uku daga cikin kudurorin nan goma sha bakwai kan ci gaba mai dorewa da gwamnatocin kasashen duniya suka amince da su a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. na magana ne akan al'amura da suka shafi kiwon lafiya da walwalar bil'adama sai dai shekaru kusan goma bayan kasashen sun rattaba hannu akan daftarin kudurorin bisa alkawarin cewa za su aiwatar da su gwargwadon iko har yanzu al'ummar kasashe da dama na duniya na fama da kalubalen kiwon lafiya wanda ke da alaka da rashin asibitoci da kayayyakin aiki da ma da ke tafiyar da wannan fanni. Najeriya na cikin kasashen da ke cewa sun himmatu ainihin wajen aiki da tanade-tanaden wancan kuduri na uku domin warware matsalolin da suka dabaibaye fannin kiwon lafiyar al'ummar kasar. Amma har yanzu za a iya cewa akwai sauran aiki a gaba domin kuwa 'yan kasar na kokawa kan taɓarɓarewar yanayi a asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a wasu sassan kasar. Babban asibitin Billiri da ke jihar Gombe a arewa maso gabashin Najeriya na cikin irin waɗancan asibitoci har ma masu ziyarar asibitin ke kokawa. Gaskiya muna samun jinya, amma ban ɗaki ba mu da shi. wurin wanka ba mu da shi a taimaka mana in Allah ya bada zarafi. To magani ba? A magani kam saya muke yi da kuɗi amma yana da sauki. Amma kuma gaskiya ban ɗakin mu ya rushe. ɗakin ma kuma ya riga ya kwaye a taimaka mana muna shiga jeji lafiya kuma idan aka yi afuwa sai mu ɗauka mu fita da shi ba yadda muka iya a taimaka mana. Mm, ruwa? Eh to da dan sauki kam. Ba rijiya ba bola amma sun yi dabara akwai bayan tan a sama akan dan samu kaɗan wani lokaci sai ya ɗauke. Wani kina na asibiti? Ta ai ni kam tun a watan bakwai. Wani irin jinya ne haka? Sikila ne yaro na ne. wala ba shi na. Amin amin. Na kawo yaro na ne ba lafiya an mana jinya gaskiya ma'aikatan sun yi kokari sai dai wurare cikin asibiti babu gurin wanka babu gurin bayan gari sannan ga yadda ginin yake kamar zai faɗo a kan mutane windo duk a fafashe sai dai ma'aikatan gaskiya suna kokari wa'inda suna nan suna kokari sai dai ana bukatan karin ma'aikata don mutum ɗaya aikin yana mishi yawa shine abin sannan da su abin kwanciya su gado hakan nan muna bukata babban damuwa ma shine irin su window haka kaga ana yuzin labule ne ake sawa saboda sauro da kuma sanyi sai gini din in kaje gurin toilet din ma babu duk ya faffashe duk ya rushe gaskiya shine sai mu kamar mu relative din sai mun fita na ruwa ma duk babu don duk ya tattaushe sai mun je waje muke ebo ruwa muke shigowa da shi shine damuwan da muke da shi a cikin asibiti din ko da outside toilet ma babu kamar mu relative sai mun fita mun zaga waje can mun nema ko a makwabta mu yi wanda muna da gida cikin gari sai mun je cikin gari mun je mun yi bayan gari mu dawo ko kuma mu yi wanka idan wanda ba sa gari haka kaga ya da musu damuwa shine abin da muke iya fesin amma na ma'aikata gaskiya an to ya jikin dai to ga mai jiki jatuma ne muka kawo ta tun zo sun yi test sun ga sun ce typhoid ne da malaria ya yi chronic to shine suka rubuta mana magunguna sai muka je muka saya shine yanzu muke bata to ga yanayin asibitin yadda yake ba wuri mai kyau ba gadaje ga kuma yadda yanayin wurin ya lalace to son samu ne dai a duba a gyara shi tun da gurin jinya ne ka ga kai ma ka gani da idonka yanayin yadda asibitin yake ba gyara akwai damuwa me ya kawo ki asibiti rashin lafiya yaro ne to me yake damunsa zazzabi ah, an masa magani kuwa a magani ai sai dai mu sai ya duba amma ba ma'aikata sosai ga wurin ma kwakwabe eh kawai dai muna nan muna zaune dai mun tsara ma'ana Allah kawai ya kamata gwamnati ta dubi wannan asibiti gaba daya an kela asibitin kaman ba asibiti ba kaman ba na gwamnati ba yawancin ma'aikatan masu je suna bubu da nasu shi ya sama suka kela wurin nan Comrade Hawa Friday guda cikin waɗanda ke fafutukar 'yancin haƙoƙin mata a yankin na Bulliri ta yi ƙarin bayani akan halin da wannan asibiti na Bulliri ke ciki. Nan wurin yana ɗaukan gado akalla 75, Melwood yana ɗaukan akalla 75. kimamin 150 to amma kaga nan ma yanzu ba gado nan din ma gadon babu kaga yadda mutane suke zube a waje to yanzu an zo guda ɗayan da ake lallabawan shine aka tusa da mazan da matan da yaran da wanda ma aka musu operation duka ana hada wuri daya a ce maka the world general hospital muna da likita guda daya likita daya a rana a ce maka ana samun patient ɗari to ma barin in gaya maka ɗan jarida yanzu saboda wannan fama da muke ciki da kunci sun koma sun je suna buɗe asibiti nasu saboda su ja kwastomomi duka a wurin kowa yanzu yana gudu saboda in ka zo ma asibitin ma bai da daɗin shani bai da daɗi kalilan da kaɗan suke suka sa kansu a ciki Allah sa musu albarka suna iya duk kokari su ga sun jawo hankalin mutane inda an zo kaɗan da suke da shi suna taimaka. To sai dai Mr. Peter Gambo da ke shugabancin kungiyar al'ummar Tangale mai rajin ci gaban al'ummar Bullir da kewaye ya bayyana mamaki kan yadda hukumomin jihar ta Gombe suka yi watsi da kiraye-kirayen al'ummar yankin game da makomar wancan asibiti nasu na bulliri. Mu community mun tashi haikan mun nemi waɗanda har wasu kan zo su mana tayin gyaran asibiti. Gwamnati sai ta abin da yake ba mu mamaki Gwamnati jama'a ce take tafiya da su jama'a da mu yana wuyan gwamnati kamar dukan gwamnati. Gaba a cikin shirin za mu ji abin da gwamnatin jihar Gombe ke faɗi akan wannan batu. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai masare dr habu ɗahiru da ke zaman kwamishinan lafiya na jihar gombe ya fayyace hanyoyi da matakan da suke ɗauka game da inganta kiwon lafiyar al'umma a jihar ta Gombe. Yanzu haka na akwai asibitin Beba, akwai asibitin Talaji, akwai asibitin sannan akwai PHC Sutoki, na asibitin Duku, asibitin mai duka suna bukatar abin Yanzu muna da haɗaka da North East Development Commission su ma za su zama za su mana taimaka za su kawo mana tallafi da mu kuma shirin da muka yi a jiha kowanne rana za mu yi geographical spread mun dauka Gombe North, Gombe South, Gombe Central haka yanzu mun ɗauki uku mun gama za mu sake dauka another state kuma za mu sake ɗaukar da another state kuma haka kuma phcs ba sai general hospitals ba akwai primary health care centers wanda su ma dole za mu za mu abin su saboda haka ko ina muna shirin za mu yi musu to Allah ya kyauta masu ware karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum da faɗawa za da kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin to ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai labaran wasanni jama'a assalamu alaikum barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran wasanni tare da ni murtala faruk sanyin na manyan kasashe ta haujin kwallon kafa na ci gaba da yin wajarar a gasar cin kofin nahiyar afirka da ake fafatawa a kasar ivory coast ko bayan kasashe irin su ghana da algeria da tunisia da suka fice tun daga matakin rukuni kasar masar ma ta fice daga gasar bayan da congo ta doke ta ta hanyar penalty a wasan zagaye na biyu na gasar da suka fafata a jiya lahadi wannan lamari dai ya kawo karshen fatan shahararren dan wasan kasar mohamed salah na daga kofin gasar ta bana bayan da suka kasa samun damar a gasar da ta gabata inda senegal ta doke su a wasan karshe ta kuma lashe kofin gasar tuni da kasar kamaru ma ta yi wajen a gasar ta bana bayan najeriya ta doke ta da ci biyu da nema a ranar asabar kawo yanzu kasashe biyar ne dai suka sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar ta kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka a kasar ivory coast a yayin da ake ci gaba da fafata wasannin zagaye na biyu na gasar najeriya wacce ta yi galabar doke kamaru a ranar asabar za ta kara ne da angola wadda ita kuma ta doke namibia da ci uku da nema a wasan zagaye na 'yan sha shida duk a ranar asabar din a jiya lahadi kuma gini ta doke equatorial gini da ci ɗaya da nema inda za ta fafata da congo wadda ita kuma ta fitar da kasar masar a yau kuma kasar kebba ta yi galabar doke mauritania inda kuma za ta kara da duk wanda ya yi nasara tsakanin senegal da ivory coast mai karbar bakuncin gasar da yanzu haka suke can suke fafatawa. kasar ivory coast bata sami nasara ba a yunkurin da ta yi na dawo da tsohon mai horar da 'yan wasan ta harv renard domin jagorantar 'yan wasan kasar a sauran wasannin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka da take karbar bakuncin ta kasar ta ivory coast ta tsallake rijiya da baya ne yayin da ta sami shiga zagayen na biyu na 'yan sha shida na gasar a matsayin mafifitan kasashen da suka zo na uku a matakin rukuni to amma kuma ta kori mai horar da 'yan wasan kasar jean louis gasset a ranar larabar da ta gabata biyu bayan kashin da ta sha a wasanni biyu na matakin rukuni hakan ya sa ta nemi dawo da tsohon kocin nata renat dan kasar faransa mai shekaru 55 wanda yanzu haka yake aiki a matsayin mai horar da 'yan wasa mata na kasar ta faransa inda kuma yake da kwantaragin da zai kai har a ƙarshen wannan kakar wasanni to sai dai kuma hukumar kwallon kafar faransa ta ki amincewa da bukatar ta na samun kocin a zaman aro a can baya dai reynard ya jagoranci 'yan wasan kasar ta ivory coast har suka lashe gasar ta cin kofin nahiyar afirka a shekara ta 2015 bayan zamansa zambia inda a can ma ya taba lashe gasar a matsayin mai horar da 'yan wasan kasar. mai horar da 'yan wasan kungiyar arsenal ta ingila mikel arteta ya musanta rahotannin da ke alakanta shi da komawa kungiyar barcelona domin mai gurbin zabi ranar asabar ne sabi ya ba da sanarwar cewa zai bar aikin horar da 'yan wasan na barcelona a karshen wannan kakar wasanni a yayin da kuma wasu kafafen yada labarai suka ba da rahoton cewa ateta wanda ya soma rayuwarsa ta kwallon kafa a cibiyar horar da 'yan wasa ta barcelona shi ma yana shirin barin arsenal ateta dai bai taba bugawa babbar kungiyar barcelona wasa ba kuma bayan bayar da shi a zaman aro a psg ta kasar faransa daga nan ne ya koma rangers da real sociedad kana daga bisani ya koma arsenal bayan yin murabus daga taka leda ne ya soma aikin horarwa a ƙarƙashin pep guardiola a ƙungiyar manchester city kafin daga bisani ya zama babban kocin arsenal a shekara ta 2019 su sauraron mu karshen labaran wasannin kenan na wannan lokaci mu kasance lafiya. A gaida Murtala yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya a takaice. To a takaicen kasar Iran yau litini ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane hudu 'yan kabilar kurdawa tsiraru waɗanda aka tuhume su da laifin leƙen asiri ma Isra'ila tana mai yin watsi da kiraye-kirayen a sake su daga ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam waɗanda suka ce an tafka rashin adalci sosai a shari'ar. an zartar da hukuncin kisa kan mutanen ne da asuba bayan da aka same su da laifin haɗa kai da isra'ila don yin zagon ƙasa a wani wurin da ma'aikatar tsaron ƙasar iran ke gudanar da harkokinta a lardin isfahan da ke yankin tsakiyar ƙasar a cewar kafar labaran ɓangaren shari'ar ƙasar mai suna almizan amurka jiya litini ta yi tayin ladar da za ta iya kaiwa har dala miliyan biyar ga duk wanda ya taimaka aka damƙe wani tsohon jami'in gwamnatin sudan wanda ake nema game da laifin yakin da aka tafka a yankin garfur wanda ya tsere daga kurkuku bayan yaƙi ya ɓarke bara a ƙasar australia yau litini ta zama ƙasa ta baya-bayan nan wadda ta dakatar da bayar da gudummawa ga cibiyar tallafawa falasɗinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa kwana guda bayan da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga ƙasashe da su ci gaba da bayar da tallafin kuɗi don taimaka ma mutanen da aka raba da muhallansu a gaza waɗanda ke matuƙar buƙatar taimako. ukraine yau litini ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakaɓo jirage marasa matuƙa guda takwas waɗanda ƙasar rasha ta cillo a har haren da ta kai da dare rundunar sojin ukraine ta ce an lalata jirage marasa matuƙan a yankuna daban-daban na ƙasar ciki har da mykolaiv da dipropetrovska da kemsky da rivne masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci wanda shine na karshe a jerin shirye-shiryen da muke kawo muku a kullum sai kuma gobe da kai mu da safe da misalin karfe shida agogon najeriya niger kamar da chadi wato biyar na safe kenan agogon ghana za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. kazalika za a iya leƙa shafukanmu na facebook x wato twitter sai instagram da ma youtube domin sanin halin da duniya ke ciki yanzu madadin ibrahim kalmasi garba da ya ta gabatarwa da fiona wamai da ta haɗa mana shirin sai injiniyan mu kal ni mahmud lalo ne ke cewa ku kwana lafiya